من الشيطان الرجيم من همزه ورفقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da wasa ya nuna mana yammacin wannan rana ta talata tara a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa birnin madina farkon daula ta al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta musulunci shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha hudu watan biyar na miladiya ta 2019 a lissafin kalandar albashi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan lokaci domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu ali imran za mu tashi akan aya ta biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Bangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan ayoyi kamar yadda muka faɗa tun farkon sura cewa har zuwa ayoyi 84 cikin wannan sura sun sauka akan munazara akan tattaunawa ko muƙabala tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wafdu nasara na jiran da tawagar mutanen wato na jiran wanda suka zo na mutum 60 ko delegate na mutum 60 daga ƙasar na jiran ta wannan lokaci domin tattaunawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wai don su nuna masa allantakar isa sakamakon wannan farkon wannan sura ya fara sauka har zuwa ayoyin da za mu tarar a gaba ubangiji tabaraka wata'ala yanzu waɗannan kafin wannan aya ubangiji tabaraka wata'ala ya yi hir da jan kunne waɗanda suka kafircewa ayoyinsa Allah ya ce innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid wallahu azizun zuntiqam ubangiji tabaraka wata'ala cikin waccan aya ya ce lalle hakika wanda suka kafircewa ayoyin Allah wanda tawagar waɗannan mutanen najiran suna daga ciki wannan tawaga ta mutum sittin wakilan mutanen najiran wanda suke da da'awar uluhiyya awar allantaka ga isa alaihi salam Allah ya ce suna da azaba mai tsanani kuma kasancewar wannan ayoyi sun fara sauka har yanzu suna kan musansu da jayayyarsu da aƙidarsu wacce suka zo da ita suna ƙoƙarin sai sun tabbatar da ita ko ta kan rashin gaskiya ko ta kan ƙarya shi ne ubangiji maɗaukakin sarki yake gaya musu ma'ana idan allah yana da wani ɗa ko yana da abokin tarayya ko yana da mata ta'alallahu an zalika uluwan kabira to wannan ba zai zamanto ya ɓoye ga allah ba da allah shi zai gaya wa bayansa waɗannan masu irin wannan dangantaka da ake dangana masa da shi subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama cewa ubangiji fa ba abin da ke boyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala fil ardi cikin ƙasa wala fis sama falau kana hunaka man yastahiqu al-uluhiyyati ma'ahu la alimahu wa akhbara anhu da Allah madaukakin sarki ya kaddara ko ya san cewa akwai wani wanda ya cancanci allantaka tare da shi ban da shi da Allah zai zama ya san shi da Allah shi zai faɗe shi amma Allah maɗaukakin sarki bai san wannan ba bai faɗi wannan ba don bai ƙaddara wannan ba bai sanya wannan ba amma waɗannan sun zo suna da awar uluhiyya ko allantaka ta wani ko Isa alaihi salam da mahaifiyarsa tare da Allah maɗaukakin sarki Allah ya daɗa tabbatar da wani dalili na gaba subhanahu wa ta'ala wanda yake ruguza uluhiyar wato almasihu isa alaihi salam ya tabbatar da uluhiyar ubangiji da cancantar abauta masa shi kaɗai mahalicci guda ɗaya mahalicin kowa da kowa kuma abin bauta na gaskiya sama da ƙasa ga gabaki ɗaya ya daɗa tabbatar da wannan ce huwan lazi yusawwirukum fil arhami sai sha. Allah subhanahu wa ta'ala. shine wanda ya suranta ku ya samar da halittar ku fil arham cikin mahaifar wato iyayenku mata isa alaihi salam ɗaya ne daga cikin wanda allah ya irin wannan suranta surarsa da kera shi da samar da shi da halitta shi cikin mahaifar mahaifiyarsa maryamu alaihi salam yana daga cikin wanda allah ya wa irin wannan halitta ta samar da shi daga babu da kuma suranta shi cikin cikin mahaifiyarsa wato maryamu alaihi salam fa kaifa yakunu idan ilahan ma Allah subhanahu wataala ya ya za a yi wanda Allah ya suranta ya sa shi cikin cikin mahaifiyarsa ya halitta shi daga babu zuwa akwai ya kaddara shi ya nufe shi da abinda ya nufe shi bayan ya samar da shi yanayin halittarsa da kyansa ko rashi da tsawonsa ko gajarta da baƙinsa ko fari da yanayinsa ko kala da ƙabilarsa da inda Allah ya samar da shi wanda Allah ya wannan ya zai zama kuma ilahu ya zama abun bauta tare da Allah ko ya zama ɗa ga Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ubangiji ya daɗa tabbatarwa ce la ilaha illa huwa ai la ma'budu bi haqqin fil wujudi illa huwa subhanahu wa ta'ala babu abin bauta da gaskiya da cancanta duniya samanta da ƙasa sai shi subhanahu ta'ala, al'azizu mabuwayi wanda yake da zartaccen iko da buwaya da abin da ya kaddara ya nufa ba wanda ya sai hana shi ko ya hana shi zartuwarsa ko yiwuwarsa alhakimu gwani mai hikima yana daga cikin hikimarsa wacce babu wanda isa ya masa jayayya ko mujadala ko mukabara ko girman kai ko tsauran kai kamar yace wannan tawaga mutanen nasara da makamantansu suka yi wanda ahlul inadi ne ma'abuta tsaurin kai ne da kuma jayayya da kafirci waɗannan ayoyi da muka karanta sun suka tabbatar mana da abubuwa guda biyu ko uku ko ma hudu abu na farko suka tabbatar mana uluhiyar Allah subhanahu wa ta'ala allahntakar Allah da ubangijantakarsa da cancantar abauta masa shi kaɗai da kuma kore dukkan allantakar wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala cikin halittunsa ga baki dai tare da hujja da dalili kamar ya ce gabata abu na biyu suka tabbatar mana da saƙo na manzancin manzan Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma saukar masa da alƙur'ani kamar ya ce gabata. Abu na uku suka tabbatar mana tsayar da hujja tabbatacciya ga bayin Allah ta hanyar saukan musu da littafi ma'ana Allah ya yanke dukkan wata hujja tsakaninsa da bayinsa ta yadda bawa ba zai ce bai ji ba ko bai gani ba ko bai sani ba da saukar da littafi da kuma aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa wallazi nafsu muhammadun biyade la yasma'u bi ahadun min hazihi al-umma yahudiyyin wala nasrani thumma mutu wa lam yu'minu billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa manzan Allah ya rantsuwa da wake nan ya rantsuwa da Allah Allah shi ne wanda ran kowa da kowa hadda na banzo da na kowa yake hannunsa shi ya halitta ɗan adam shi ya saman masa da rai shi ya kaddara shi ya yi shi ya samar da shi wanzan Allah ya rantse da Allah ya ce ya yi rantsuwa da Allah cewa ba wani mutum da zai ji labarin na ko aiko da ni da Allah ya in ji manzan Allah ahadun min hazihil umma kowaye daga cikin wannan al'umma ma'ana al'ummar suwa ne ne wato al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce ka faɗi al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su wane ne kuma ka so nawa ne ɗaya ne ko bi ko uku me za a ce kenan su wane ne al'ummar manzan Allah in ka ce mu rabin amsa ka bayar don karka faɗi wannan rabin amsa ce cikakkiya amsa su waye ‘yan adam da aljanu eh? su ne al'ummar manzan Allah eh to dukkan su kaso ɗaya ne al'ummar manzan Allah ne dukkan su a mataki ɗaya a lamba ɗaya al'ummar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma sun kasu kaso biyu akwai one akwai two na ɗaya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mataki na ɗaya a lamba na ɗaya su ne ummatul ijaba su ne musulmi wanda suka ansa kiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka yi imani da Allah da manzo wannan su ne a lamba ta ɗaya lamba ta biyu sauran waɗanda ba su ansa ba waɗanda suka tsaya addinin yahudanci ko addinin wato mishanci ko kuma ba addinin ko a wata gargajiya ma'ana ba su shiga musulunci ba sai ka ce waɗancan na farko su ne ummatul ijaba al'ummar da suka ansa kiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne wanda Allah ya yaba ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah su ne masu wannan lambar wanda Allah ya yaba yi wa jinjina cikin wannan aya ya ce kun kasance mafificiyar al'umma da kuka fito daga cikin mutane daga cikin ayyukanku ko yanayinku ko sifarku ta amuru na bilma'aruf kuna umarni da kyakkyawan aiki ma'ana kuna umarni a yi alkhairi kuma kuna aikata alkhairi watan hauna anil munkar kuna hani da munanan ayyuka kuma kuna hannuwa kuma kun yi imani da Allah wannan su ne a mataki na farko su ne ummatul ijaba sai ummatul da'awa sauran kafirai na duniya daga lokacin zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kafiran ƙuraishawa zuwa har Allah ya tashi alƙiyamarsa wanda ba su ansa wato kiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan su ake kira ummatul da'awa al'umman da aka kira amma ba su ansa kira ba su ma dai duk da ba su ansa kira ba ba za ka ce da su al'ummar annabi musa ba ko al'ummar annabi isa ko sun yi da'awar suna al'ummar annabi musa ne ko al'ummar annabi isa al'ummar annabi musa ta ƙare da lokacin da aka sauka aka turo annabi isa daga sannan wato addinin da allah ya ko annabi musa ya isfiyarin ya gama aiki kenan da zuwan annabi isa alaihi salam da zuwan annabi isa alaihi salam kuma da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shekaru kusan 600 wancan addini na almasihu shi ma isu yaren ya tashi daga aiki ko mutum ya yi da'awa ya raba kansa da shi wato bai zama addini karɓaɓɓe ba Allah ya ce wa man yabta ghayra islami dinan sai ya ce mai falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya zaɓi wani addinin musulunci abinda ba musulunci bai zame masa addini Allah ya ce kwankwan ba zai a karɓi wannan a wajensa a matsayin addini ba kuma ya yi asara ranar tashin alkiyama inna dina inda lahin islam ya ce addini dai a wajen Allah ko a wajen ku mutane kuna iya ca mai addini kaza mai aƙida kaza amma a wajen Allah dai addini ɗaya ne wanda shi ya san shi na ƙarshe wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ce inna dina inda lahil islam addini a wajen Allah kaɗai shine musulunci don wani wanda ba shi ba to ya tashi daga aiki kenan sai zama waɗancan al'umma ne ya sa manzan Allah ce duk wanda ya ji kira na cikin wannan al'umma Ma'ana wanda suka zo cikin jerin gwanan halittar bayan aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sannan ya mutu bai imani da ni ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce face sai ya kasance cikin ‘yan wuta don haka sai zama domin manzan Allah ya zo alƙur'ani ya sauka hujja ta tabbata a kansa rusulan mubashiri da wa munzirin da Allah ya linda linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul haka Allah ya ce rusulan ma'aiko da manzanni mubashirin su yi albishir ga ma'abuta imani da samun gafara da aljanna su yi gargaɗi da ahir da ma'abuta butunci da kafirci da fada cikin azaba idan ba su tuba ba domin kada mutane su yi wa Allah hujja ranar tashin alkiyama mutane su ga cewa sun samu kansu cikin halaka ko azaba su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadilla wa nafza su ce ubangiji me yasa baka aiko mana da manzo ba damun ba ayoyin kamun ba abin da ka turo manzan da shi gabanin mu bata mu kaskanta mu laƙanta mu tafuta ko Allah ya yanke wannan uzurin ba wanda zai kawo Allah wannan uzuri ya yanke shi da me da saukar alƙur'ani da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan abu na hudu ayoyi suka nuna mana butulan uluhiyatul masih alaihi salam rushewar allantakar almasihu alaihi salam saboda shi makhluqun ne musawwarun fil rahim ummi mahalitta ne wanda Allah ya suranta ya halitta cikin mahaifiyar bawansa baiwarsa Maryamu alaihi salam kamar yace ya halicci wato sauran halittu gabaki daya na'am huwallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم ما زال ما زال السياق يقرر ربوبيته وألوهيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم har yanzu siyakin ayoyi bai gushe ba yana tabbatar da uluhiyya ubangijantaka da kuma allantaka ta Allah maɗaukakin sarki da annabtar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa yubtilu da'awa nasara na jiran fi uluhiyatul masihi alaihi salam yana kuma rusa da'awar nasaran najiran da suke da'awar uluhiyya allantaka ga isa alaihi salam Allah maɗaukakin sarki tun farkon sura mai majiya sifanta kansa da waɗansu sunaye da ya ce alif lamim sai ya ce allahu la ilaha illa huwal ya sifanta su kansa da waɗannan sunaye alhayyu alqayyum shine allazi anzala alaykal kitab wanda ya saukar da littafi ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan littafi ubangiji madaukakin sarki sai ya faɗi wato yadda yake ƙunshe ko ayoyin da suke kunshi a cikinsa ko abin da yake kunshi a cikinsa ya ce cikin waɗannan ayoyi minhu ayatun muhkamatun daga cikin ayoyin wannan alƙur'ani akwai ayatun muhkamatun zahiratun dalala waɗanda suke dalilansu a bayyana suke zahiratun dalala bayyanatul ma'ana ma'anoninsu a bayyana suke allati la tahmilu illa ma'nan wahid wanda wannan aya ko ayoyi ba sa ɗauka sai ma'ana ɗaya tak wanda kowa ya san wannan ayoyi wa zalika ka ayatul ahkami min halalin wa haramin wa hududin wa ibadatin wa ibarin wa izat irin waɗannan ayoyi ayoyin hukunce-hukunce ayoyin halal da suka yi bayanin halal wanda suka yi bayanin haram wanda suka yi bayanin hududi na ibada ko na shari'a abin da ya shafi wato hukunce-hukunce ko abin da ya shafi ibada ga yacce za a yi ta ga yacce za a yi watar da ita ko kuma ayoyin da suka shafi izina da kuma wa'azi da jawo hankali duk waɗannan ayoyi ne muhkamatun waɗanda suke kowa ya san wato wato ma'anarsu ba sa buƙatar sai an sha wahala ko sai an daɗe kafin a gano mai suke nufi jabiru bin abdullahi radiyallahu anhu ma yana cewa al-muhkamatu ay fil ma urifa ta'wiluhu wa fahama ma'anahu wa tafsiru yace ai ayoyin da ake kira al-muhkamatu a cikin al shine ayoyin da aka san fassararsu kowa ya san fassararsu kowa ya san ma'anarsu kowa ya san abin da suke nufi ya ce walmuta shabihu malam ya kulle ahadin ilmuhu eh, eh, ilmuhu, ya ce shabih waɗanda suke masu wato rikitarwa ko ta tashabih ko kamannin juna ko masu wani wato wanda ba kowa yake fahimtar abin da suke cikinsa ba shine wanda ba kowa yake da iliminsu ba ko kuma min masu Allah ta'ala ilmuhu inda wajen ko irin ayoyin da Allah wato shi kaɗai ya san wato a ma'anarsu ko abin da suke bayani kamar misali idan ka ɗauki ayoyin da suke maganar tashin alkiyama ya ka an sa'ati ayyana mursaha fima ma'anta min zikiraha ila rabbika muntahaha Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ka yaushe ne wace rana ce wace shekara ne wane wata ne wane sati ne wace rana ce alkiyama za ta tashi faɗi daddin da ranar da lokaci wannan kaɗai Allah ya kaɗai ya san wannan rana da lokaci da watan da shekara Allah bai sanar da kowa ba cikin wato jama'ar mala'iku ko cikin annabawa da mansanni ko zuwan ya'juju da maju yaushe ne wace rana Allah ne kadai ya san wannan ko bayyanar dujar ko fitowarsa Allah ne kadai ya san wannan ko dawowar Isa alaihi salam da kuma irin su alhurufin hurufil irin su alif Lami ko alif lamra ko tsaha ko kaf da sauran ire-iren wannan Allah ne kaɗai ya san su suna daga cikin wato mutashabihat su ne ƙairi zahiratu dalala muhtamalatun lima'ani yas'abu ala ƙairin rasikhina fil ilmi alƙaulu fiha waɗanda suke mutashabihat masu wato shubuhatu a cikinsu likitarwa a cikinsu wanda in ba an rasikhuna fil ilmi ba waɗanda suka goge ma'ana ƙafarsu ta tsaya cikin wato sanin ilimin addini su kaɗai ne suka san ma'anarsu da kuma wanda Allah kaɗai ya taƙaita ga sanin ma'anarsu kamar misalin yadda wato a kiristoci 'yan mishan suke fassara faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da Isa ibn Maryam alaihi salam ko kuma kafin wannan idan aka ce waɗancan waɗanda kowa da kowa ya san su misali akan su kafin mu zo misali akan na nabiyun idan aka ce ayatun muhkamat wanda an karanta kowa ya san wanda bai san su ba ba wuya zai sansu. misali ka dauko qul ta'alu ma atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana aya ta ɗari da da hamsin ɗaya cikin suratul an'am wannan sanin ta ko fassara su ga kowa da kowa ba abu bane mai wahala Haka sanin fassarar kurhu Allahu ahad Allahu samad fassanin fassarar wannan ko ma'anar wannan ba abu bane mai wahala ga kowa da kowa ko fassarar sanin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha aya ta takwas cikin suratun nisa da kuma ta shida cikin suratun nisa duk wannan wato ba abin wahala ba ne kusan ka ce ga kowa da kowa amma almutashabih daga cikin wato misalansu waɗanda suke daga Allah ne maɗaukakin sarki ya san ma'anarsu sai kuma arrasifun masu rusuki wanda Allah ya tabbatar da kafarsu suka tsaya da digadigansu suka tsaya wato Allah ya ba su wato fa'in sani cikin duniyar ilimi kamar faɗar ubangiji maɗaukakin sarki cikin lamarin annabi isa alaihi salam ya ce wa kalimatuhu alƙaha ila maryam wa ruhun minhu shi ne a nan ma'abuta tawili da ‘yan mishan ka ce ai a ƙur'ani Allah ya faɗa dangane da Isa ya ce wa kalimatuhu alƙaha ila Maryam ai da yace wato kalmar sane ya jefa ga Maryam wannan ya nuna ɗa ne ga Allah ta'ala anzali an zalika uluwan kabira wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah shi jikin Isa alaihi salam da daga Allah yake kai tsaye suka yi wannan fassara alhalin za ka koma hakikanin fassara wannan wajen ahlul ilm malamai ma'abuta sani wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalimatuhu alqaha ila maryam ita ce kun kalimatu kun wacce Allah maɗaukakin sarki sai ka karanta wata aya da Allah ya ce inna matsala isa inda lahi ta matsali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga wannan ya fassara maka waccan kalimatuhu alqaha ila maryam kalimatuhu alqaita ce kalimatu kun Allah maɗaukakin sarki in ya nufi abu zai kaddara shi sai ya kaddara shida wato kalmarsa mai harfa guda biyu kalmarsa mai kafin da nunin kalmarsa mai kaulasan da nu'ara ita ce kalimatu kun shi ne abinda Allah ke ce inda ba amurhu iza da shai'an sai ce mai an ya kula lahu fayakun Allah ya ce inna ma amruhu yanda lamarinsa yake subhanahu wata'ala al'amarinsa yake idza arada shay'an shay'an anan annakira ce nakira fi siyaqi fi siyaqi tufidu al'umum cewa duk abin da Allah ya nufi ya kaddara shi ya samar da shi sai ya kaddara shi da kalmar kun da kaulasan da nu'ara kalma mai harafi biyu kalimat kun a arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai kasance dan haka Isa alaihi salam Allah ya sa ya kasance wato da Allah ya ce kalimatu alqaha ila maryam ita ce kun kun minallahi qaulun fakana Isa bi kun wa laysa Isa huwa kun ita ce wannan kun kalma ce a wajen Allah fakana isa sai a isa ya kasance bi ƙaunin lahi ko bi kalimatin lahi kun ita ce kun ɗin walaisa isa huwa kun isa ɗin ba shi ne kun ɗin ba ma'ana kun ɗin kalma ce a wajen Allah kun kuma ba ita ba ce isa kuma kun kalma ce a wajen Allah kuma isa ya kasance da faɗar Allah kun shi ne wa hu alƙaha ila maryam kaga ne fassarar hu al'aha ila maryam ai kalimatu kun sai ce wa ruhun minhu ruhun minhu sai ka fassara ta wa ruhun min arwahi lati khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala isa rai ne guda ɗaya daga irin ɗimbin rayukan da Allah ya halitta kaga ita ce ma'ana haƙiƙanin wato fassara shine haƙiƙanin wato fassara isa alaihi salam wato a rayuwarsa ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗi shi a aƙidar isa tun ranar da aka haifi isa alaihi salam mahaifiyarsa ta zo da shi a cikin tsumman goyo sabuwar haihuwa ga shi ta haife shi ga shi ba miji ba taɓa aure ba dole a zarge ta dole a jefa mata mummunan wato zargi na laifi na alfasha lokacin da wato ta ɗauko shi Allah ya gaya mata abin da za ta yi idan ta zo aka tambaye ta game da shi ne za ta ce cewa wato ta ce inni na zartulin rahmani sauman ukan liman yau ma'insiya yau na yi bakancan azumi na kama baki ga farin magana wunin yau ba zan ce da wani ɗan adam komai ba to wa zai ba da ansa kan zargin da ake yi mata Allah ya ce ta nuna shi a asharat ilaihi sai ta yi nuni zuwa ga wannan jariri ya ba da bayaninsa shi waye domin da ɗaukar cikinsa da haihuwarsa duk abin ya faru ƙasa da awoyi guda biyu ne ba ɗaukar ciki ne na wata tara kaza kaza da sauransu ba an yi asibiti an yi awon ciki an yi kaza kaza an yi amai an yi kwarnafi an yi kaza duk babu wannan ƙasa da awa biyu da cikinsa da haihuwarsa da ta yi nuni zuwa gare shi ya ce ƙala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani mubarakan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبنجي يتي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون wannan shine isan da suke jayayya suke allantar da shi su ce Allah ne ko dan Allah ne Allah ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana ka qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah baya yiwuwa bai dace ba baya yiwuwa ba ga Allah ya riki da abin da yasa ake rikan da abubuwa ne guda biyu wanda sun kori ga Allah tsufa da gajiyawa da mutuwa duk wannan sun kori ga Allah subhanahu wata'ala gajiyawa ka gajiya wata ran ka zo shekaru sun yi nisa ka gajiya kana buƙatar taimako in kana da ɗa sai ya taimake ka wannan ya koru ga Allah subhanahu wa ta'ala ko mutuwa a gaje ka wannan ya koru ga Allah maɗaukakin sarki me zai yi da ɗa wa ma yan bagilin rahmani an yattakhidha walada Allah ya ce me ai bai ma dace ba bai ma kamata ba Allah ya riƙi ɗa wannan bai kai ci Allah subhanahu wa ta'ala ba Yace in kullum man fis samawati wal ard illa rahmanu abda Da haka shi kansa Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki yace in huwa illa abdun amna alaihi ai Isa alaihi salam bai kasance ba illa abdun Allah yace face bawa ne amma an'amna alaihi mai masa wata babban ni'ima tunda an bashi annabta an bashi manzanci an sa shi ɗaya daga cikin ulul azumi mina rusul kaga an yi masa babban ni'ima Allah ya ce kuma waje Allahu matsalan libani Isra'il muka sa shi ya zama misali ga 'ya'yan banu Isra'il abin nunawa kuma manzo abin bi da yi wada'a cikin suratun zukhruf aya ta 51 a wani wuri Allah ya ce lan kifal almasihu an yakuna abdan lillahi shi almasihu Isa alaihi bai taba girman kai ya ji shi ba bawan Allah ba ne kai da ka ce ɗan Allah ne ko ko Allah ne tare da Allah kai ka ji wannan kai ka faɗi wannan amma shi a matsayinsa a makaminsa a rayuwarsa a aƙidarsa a ibadarsa a mu'amalarsa a komi nasa lan yassan kifa an ya kuna abdallillah bai taɓa jin girman kai ya ji shi ba bawan Allah ba ne ko kaga waɗannan su ne al'ayatul mutashabih waɗanda ahlu Zai wad dalal ma'abuta wato bata da karkata da sha'awa da fitina da neman jefa mutane cikin fitina ta addini wato suke jefa mutane akai shine Allah ce fa ammal na fi qulubihim hun? wanda akwai karkata a cikin zuciyarsu ai mailun alilhakkar ka cewa gabarin ah, gaskiya domin ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ma hu a Lahu kulubahu lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciyarsu kaga su suka karkace suka zaɓi karkata suka zaɓi ɓata sai Allah ya ƙane su akan haka su waɗannan fayyanta bi'una mata sha ba aminu a alfitina dan neman fitina su fitinin mutane addininsu ko a ta'awili su ka wani abu wanda ba daidai ba cikin addini su sa domin wato su fita daga cikin wato gaskiya ko gabarin gaskiya cikin yahuda akwai wannan cikin yan mishan akwai wannan cikin khawarijawa akwai wannan cikin shi shi'a na farko wanda suka fita daga mubaya'at da suke wa na Ali radiyallahu anhu domin lokacin rikicinsa da Muawiya ya tura Abu musan al-Ash'ari ya zama wakilinsa a zauna a yi shari'a a tattauna a tsayar da zubar da jinin wato mutane a samu fahimtar juna a daina yaƙi da aliyu ibn abi talib ya tura wato abu musa al-ash'ari ya wakilce shi shine sai sai kuma sai waɗannan fawarijawa sai suka ce ai aliyu ibn abi talib shi ma ya saba wa abin da Allah ya ce shi ma ai yanzu Allah ya ce inal hukmu illa lillah ba wani hukunci sai na Allah ba mai hukunci sai yaushe za a ce kuma su zauna sai hukunci a tsayar da zubar da jinin mutane wato ba alhalin wannan ba hukuncin Allah bane kaga shubuha ce suka dauke ta wacce ba ba daidai ba suka fassara aya da ita ce sa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa at-tafsiru arba'atu anha tafsiri ya suka kaso hudu inji Abdullahi ibn Abbas sai ce tafsirun akwai tafsirin da yake la ya azaru ahadun fi fahmihi tafsirin da ba a yi wa kowa uzuri wajen ya san shi wato ya fahimce shi ba ya ce wa tafsirin ta'arifuhul arab da tafsirin da an faɗe shi su larabawa na haƙiƙa sun sani su larabawa na haƙiƙa sun sani cewa da an faɗi wannan ma'anar wani mutum balarabe ne balaraban ƙauye ne yana zaune jahili ne shi ba wai malami ba ko wani abu sai ji wani malami yana karatu sai ji ya karanta alhakumun kafur hatta zurtubul makabir ya karanta wannan aya ubangiji yana cewa dukiya da 'ya'ya sun shagaltar da ku a duniya kun manta da Allah kun manta da umarnin Allah kun manta da biyayya ga Allah har sai da kuka ziyarci makabarta ma'ana kuka mutu aka sa ku kabari kuka yi fargajaji to da aka ce hatta zurtumul makabir aka ce sai da kuka ziyarci kabari sai fahimce ce to duk inda aka ce an ziyarta in ji wannan balarabin ƙauye ya ce azza'iru ma huwa bi muqimin duk wanda aka ce wane ya ziyarci wuri kaza to yana nuna anan zai tabbata in ka ce na kai ziyara wuri kaza ko na tafi ziyara wuri kaza za ka tabbata a wurin ko za ka dawo za ka dawo ma'ana ziyara ba matabbaci ba ne ma'ana kabari ba matabbaci ba ne akwai ranar tashin alkiyama da kaburbura za su bude ‘yan adam su fito a tsaya a yi hisabi sannan a tafi matabbaci gidan wuta ko aljanna amma wato kabari barzahu ne wanda ya mutu ya bar duniya yana barzahu kamar wanda aka kai karansa ɗan sanda ya ce sake ya sa kai shi caji ofis sai aka sa shi bayan kanta kafin a jefa shi ɗaki ko a kai shi furzin ko kuma a sake shi duk za ta iya yiwuwa daga bayan kantan ƙila ya fito ƙila a danna shi a rufe shi ƙila a yi gaba ya tafa gidan kurkuku to don haka shi ƙabari wani wuri ne na wucin gadi shi yasa ake kiransa Barza ma'ana barzahu cewa akwai ranar da wato ƙabari zai tsage na cikinsa ya fito bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu yawm al ya ce ni ne farkon wanda kabarinsa zai tsage ranar tashin alkiyama ya fito in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to kaga ashe akwai ayoyin da suke larabawa wato suke wato fahimtar ma'anoninsu akwai wanda laraba suke fahimtar ma'anoninsu da wani aiki sai dona abubakar yana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aya ta sauka ubangiji yana cewa sayuhzamu zamul jamu wa na dubur sayuhzamu al-jam'u wa dubur sai dona abubakar yace ban fahimci fassarar wannan aya ba sai da muka je ranar yakin badar bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ga tawagar wato A kafirai ma'ana lindinar kafirai ga ta muminai ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta kafirai mutum 900 zuwa 2000 da wani abu ga mutum 300 wato da tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da goma sha uku an tsaya an fuskanci juna ana shirin karawa sai ya ji manzan Allah yana karanta sayuhu zamul jam'u wai wannan da sannu wannan jama'ar za a karya su su juya a guji. sai sai duna abubakar ya ce sai yanzu na fahimci fassarar wannan aya haka ainihin wato ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa huzan na allon yahu sai wani balarabe yake cewa ko wani mutum yake cewa ban fahimci wannan ba sai da je cikin larabawa sai na ga wani yaro ya kamo tsuntsu ya ɗaura tsuntsun nan zare kamar yace ake yin wato irin jirgin nan na yara na na leda wanda ake ya tashi sama ya ɗaura masa zare ya saki zaren tsuntsun ya tashi zaren yana tawarewa warewa yana cewa innahu zanna allan yahur innahu zanna allan yahur yana zaton da ya naɗe zaren sai ga tsuntsun ya dawo hannunsa kai mutum kana zaton ka tafi kenan ka more ka yi rayuwa yacce kake so za ka samu duk abin da kake so ba abin da za ka haɗu da Allah ya ma sai ga ka a hannun Allah wata ran sai ga ka a makara sai ga ka a kabari sai ga ka kuma a farfajiyar alkiyama ka zace ba za ka dawo ba ka yi mai ka dawo kenan ayoyin da wato ake fahimta ta hanyar wato tsagoran larabci ko kuma wato larabawa waɗanda suke masana wato larabci ya ce game da abdullahi Ibrahim abbas ya faɗi cewa wannan tafsiri da ya kasu kaso hudu ba a yi wanda ba a yi wa kowa uzurin fahimtarsa ba su ya fahimce shi da tafsirin da laraba suka sani a languji su a yarensu da kuma tafsirin da yake ya su na fil'il wanda gogaggu wanda suka goge kafarsu ta tsaya cikin fagen ilimi suka san ma'anar wannan tafsiri da kuma tafsirin da yake la ya'lamuhu illa Allah azza wanda ba wanda ya san shi sai Allah aka ce yaushe ne tashin alkiyama ba wanda ya san tafsirin wannan rana sai Allah yaushe ya juji da ba juji za su zo ba wanda ya san wannan rana sai Allah da sauran ire-iren waɗannan su ne ainihin wato wanda babu wanda ya san su wa ma alamu ta'wiluhu illa Allah wanda waɗanda ba wanda ya san tawilin wannan sai Allah subhanahu shine munazziluhu sai kuma ar-rasikhuna shine ahlul ilmi yaƙini yaqini ahlul ilmi al waɗanda suke ma'abuta ilimi na yaƙini na tabbas wanda suke allazina rasa aqdamuhum fi ma'rifati haqqi wanda digadigansu sun tabbata sun tsaya wajen sanin gaskiya an kaba da misali da irin su shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala da ire-iren waɗannan irin su shekul islam ibn qayyim al-jauziya da ire-iren waɗannan wanda duniyar musulunci ta yi ire su. wanda allah maɗaukakin sarki kamar yace wani wanda ya san shekul islam ibn taimiyar ko ɗaya daga cikin albajiransa yake faɗa yake cewa allah ya hore wa shehinmu shekul islam ibn taimiyar ilimi kamar yadda allah ya hore wa annabi dawuda ƙarshe annabi dawuda maƙeri ne idan aka ce makeri wanda yake yin ya yi aska ya yi wuka ya yi takobi ya yi gatari ya yi irin wanda yana da makera kenan ashe makera idan aka ce ka tanaji makera dole za ka tanaji a gudumar da za a buga ƙarfen tukunna ita ce me. mai sunanta mai makera suke kiran gudumar buga ƙarfe eh, guduma mana a tana da wani suna yawwa masa ba kaji makeri makeri ne kai da kuma ita kan uwar makerar da kuma me awartaki wanda za a warto wani abu a wuta kenan to da kuma me eh, da su yi, to kaga ana buƙatar a kafa makera a sa ƙarfe ya laushi a sa awartaki a ɗauko shi don ba wanda zai sa hannunsa a wuta sannan in ya sa hannunsa a wuta ya ba da labari sannan ya ɗora sannan ya ɗauki wancan wato abin da guduma kowannan ba ya daki ƙarfan ya mai da shi abin da yake son ya yi ya yi gatari ne ko ya yi wuka ko ya yi duk abin da yake so ko sai zama da dauda makeri ne amma sai Allah ya hore masa shi in ya ka ƙarfan yacce za ka sa hannu ina irin wato alewan nan irin ta da wacce ake ce alewa irin ta da mai yaji wacce ake yi ma'ana a ƙauyuka za ka ga mai yin ta sanda yake yin ta kafin ta bushe yana jan ta ko eh charkwai ko kai kai bakin ka ji charkwai din na'am eh ana jan ta wata doguwa san kafin ta bushe za ka ga tana da laushi mai ita yana janta yana janta hatta kai irin yace yake so a tsawo da kauri ya batta to kamar irin wannan alewar haka aka mayar wa annabi dawo da ƙarfe sai ya tsinka ya lankwasa ya seta ya abin da yake so ya yi gatari ko takobi ko wuka sai ya ce to shi ne mai ba da misali a kan malaminsa shekul islam ibn taimiya sai ke ce allah ya hore wa shekul islam ibn taimiya ilimi kamar yacce ya hore wa annabi dawo da ƙarfi ma'ana duk duniyar da wato shekul islam ibn taimiyya ya shiga ilimi sai ka ce bai san kowace ba sai ita in ya shiga duniyar aƙida sai ka ce ba abin da ya sani sai aƙida in ya shiga duniyar tafsiri sai ka ce babu abin da ya sani sai tafsiri in ya shiga duniyar hadisi sai ka ce ba abin da ya sani sai hadisi ce sa ma har wasu ke cewa ta hadisin da ibn taymiya bai san shi ba ba hadisi bane wannan kuma kuskure ne ba daidai bane akwai hadisan da ibn taymiya din ba so gare shi ba bai san su ba kuma hadisai ne wannan shige gona da iri ne bai kamata a karɓi wannan ba sai a dace in ya shiga duniyar fiqhu sai ka ce fiqhu kadai ya sani a lokacinsa akwai falasifa waɗanda suke wato malaman wato philosopher su kawai malamai ne na magana ta baki na tawilin abu aka abu da hankali a tabbatar da shi ko a kore shi da hankali da falsafa da magana idan ya zauna yana tattaunawa da su a fagen addini kai ka ce shi ma failasufin ne shi ma a wannan layin yake a wannan layin yake sai ka ce ya kware a wannan layin saboda mito waɗannan kaga su ne za ka yi misali da su da arrasikhuna fil ilm su ne ahlul ilmin yaƙini. waɗanda suke da ilimi na yaƙini na tabbas allazina rasakhat aqdamuhum wanda digansu suka tabbata fi ma'rifatil haqq wajen sanin gaskiya wanda ba sa wato gushewa su tabbatar da abin nan su irin waɗannan arrasikuna fil ilm Allah ya hore musu abinda suka sani cikin wato wannan tafsiri da dama sannan cikin abin da ba sani ba ko abin da Allah kaɗai ta ƙaita da saninsa suna cewa na bihi kullum min indi rabbina suna cewa mun yi imani da shi mun yi imani da shi na bihi kullum min indi rabbina wani dukkan abin da ya sauka wanda mun gane tafsirinsa da ma'anarsa da yace za mu yi aiki da shi da wacce ba mu gane tafsirinsa ba ko ma'anarsa ko ya ce za mu yi aiki da shi mena inda rabbina daga wajen mahalicinmu yake sannan sai ya sa'alu da rabbahumus sabata sai su roƙi ubangijinsu tabbata ba wai ka san addini ba ko ka karanta addini har yanzu baka fita daga cikin haɗari ba sai kana roƙon Allah kullum Allah ya tabbatar da digadiganka akan gaskiya ka rayu akan gaskiya ka mutu akan gaskiya ka sadu da Allah akan gaskiya alƙiyama ta tashi kana kan gaskiya shi yasa sai suke addu'a suke cewa cikin wannan addu'a tasu suke cewa rabbana la tuzigh qulubana rabbana علينا ليتنا وهلنا da كرامة إنك أنت الوهاب أوكي قال a gasa rodi a sa masa ko rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad abinda suke cewa kenan rabbana la tuzigh qulubana ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu shine abin da yazo a cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayina na Aisha cikin mafi yawan addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana cewa ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai juya zukata shine Allah ka tabbatar da zuciyata akan addinin akan addinin gaskiya ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addinin gaskiya haka manzon Allah yake wannan addu'a haka su ma wato ahlul ilmi wal ma'rifa suke addu'a suke addu'a neman sabati neman tabbata neman tsayuwa ba haushe yace ba farkon ba ƙarshen ƙarshen shi ne abin yabo ma'ana duk wani mutum a rayuwarsa aka ce za a yi tarihinsa ko a faɗi tarihinsa ba a gama yin tarihinsa ko faɗar tarihinsa ba in bai mutu ba aka ga a me ya cika shi ne ainihin wato abin da abdullahi ibn umar yake cewa yake cewa man kana musannan falyasanna bi man qad mata fa innal hayya la yu'minu yake ca duk wanda zai yi koyi ya yi koyi da magabata wanda suka mutu layayye ka da tabbas a kansa mai zai cika da shi yana iya zuwa sai wajen ƙarshe-ƙarshen rayuwa sai wani abu ya faɗo na kure sai kuma a faɗa cikin wato haɗari sai a faɗa a mutu cikin halaka wal iyazu billa. da haka suke addu'a suke neman sabati suke ce rabbana la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatanmu mun ji Allah yana ma zaɓu a azagha Lahu qulubahum da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana bayan ka shiryar da mu ya Allah wa hab lana min ladunka rahma ubangiji tabaaraka wa ta'ala ka ba mu rahma daga wajenka ka ji ɗanmu ka ji tausayinmu ka yi mana afuwa ka ba mu rahama daga wajenka ya Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne arhamun rahimi shi ne rahamatu sabakat gadabu wanda rahamarsa tarin jayi fushinsa ya ce wa rahamati wasi'at kulle shai Allah maɗaukakin sarki ce rahamata ta yarwaci dukkan komai su ne ainihin arrashihuna suke fawwala wato lamari da addu'a zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma tarhamna biha fi dunyana wa ukhrana Allah ka ba mu rahmat da zaka ji kanmu da ita duniyarmu da mu innaka anta wahdakal wahhab ma'ana innaka kai kadai wahdakal wahabu. kai kadai ne mai yawan kyauta mai yawan baiwa mai yawan rahma da jin kai ga bayinsa da kowa da kowa kuma la ilaha ghairuka wala rabba siwaka babu ilahu abun bauta da gaskiya sai kai babu mahalicin kowa da komai sai kai kai ne wanda kake wato mai almabda'u wal ma'ad mai duniya da kuma wato lahira sannan rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad sannan suka roki Allah madaukakin sarki ranar hisabi ladan sakamako cikin ayyukansu ubangiji ya zama yayi afwa yayi gafara ga kurakuranmu domin dukkan ɗan adam mai kurakurai ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kullum na adama hatta dukkan wato ‘yan adam masu kuskure ne hatta'una ne masu kuskure sai dai ainihin wato mafiya alkhairin masu kuskure masu yawaita tuba kullum ka yawaita tuba ka yawaita istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum yana istighfari fiye da sau 70 a wata ruwaya sau 100 dan haka sai ka roke gafara ubangiji ranar tashin alkiyama da rufin asiri wato a duniya lokaci yayi to ina eh? nawa ko waɗanda ayoyi a gurguje da muka karanta ban fahimci wasu abubuwa a cikinsu guda biyu ko uku ko ma hudu na farko shine mun fahimci kitabullahi littafin Allah al-muhkamu ne wal mutashabihu kamar yadda to da al-muhkamu da al-mutashabihu alaƙanmu da su yaya za ta kasance abin da ya shafi ɓangaren al-muhkamu mu imani da shi mu yi aiki da abin da ya kunsa shine al muhtam ayoyin hukunce hukunce mu yi imani mu yi aiki da abin da suka kunsa al-mutashabihu kuma mu yi imani da su mu fawwala lamarin sanin su zuwa ga Allah madaukakin sarki mu ce amanna bihi kullum min indi rabbina sannan kuma muka fahimci abu na na biyu ko na uku ahluz zai ma'abuta karkata ma'abuta bata kullum wato suna bin wato ayoyin Allah musamman al-mutashabih suna kawo wato banna ko suna fassara su ba daidai ba ko suna faɗin ka duba ko ni tabarasi na shi'a idan ka zo kana duba fassararsa cikin wato suratul baqara Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara cewa Allah yana umarta ku ku yanka saniya suka ce ai wannan bakara din da Allah ya umarni a yanka Wai na Aisha ce manzon Allah yi kunnan uwar wancan ya yankawa a cikin tafsirin haka zaka gani tafsiru tabarasi na babban malami ne na Shi'a ka gani ka je ka duba suratul bakara karkashin wannan zaka ga wannan tafsiri da makamantansu sannan za ka ga wato abu na uku ko na hudu istihbabin du'a'i bi talabin najati inda zuhurin fitina inda zuhurin fitinatu wazzai mustahabbi ne ka yi addu'a ka nemi Allah tsira musamman lokacin da fitintunu da musibu suka fito da fitintunu da bata daban-daban ka roƙi Allah ya tabbatar da kai ya tsare ka karka fada cikin bata ko fitina sannan abu na biyar suka tabbatar mana da wato al-mabda wal ma'ad mabda shine duniya al-ma'ad ita ce makoma ita ce lahira innaka la tukhliful mi'ad alhamdulillah wannan shine a takaice kenan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin wannan rayuwa gaba ɗaya taimake mu gaba ɗaya ta da muke zato ta take da ba ko kamar yadda a muke faɗa yau da kullum cewa wato dan uwa na rabin aminu yana dauka nauyin wanda karatu ana sa shi a cikin wato rahama rediyo kamar yadda kuke yi kullum da tsarki uku na na wato yamma ko alarmi wani lokaci na haka su kwanci wato ma'aikatan wannan gida na rahama rediyo a babban gaya muku irin kokarin da suke kusan kullum a kai musu kuma su kokari su sa wannan gida na rahama rediyo a yadda ba iya da kaɗe yake babu gudunmawa a wannan makaranta ko a wannan masallaci ko ranar kan karfe biyar zuwa shida suna sa karatu duka kun tafsirin da ake a wannan masallaci yau ba ko wata bari da kuke gani ga ma'aikatansu nan sun buɗe sabon talbijin rahama talbijin sun zo kuma sun ɗauki karatu ga shiga muna tare da su kuna gani kuna bukon gabaki ɗayansu da mai ɗaukar nauyin wannan karatu da wannan gidan rediyo da ma'aikacin gidan wannan rediyo da ta fi talabijin da bakiyansu Allah ya saka musu da alkhairi wannan wata mai albarka da alkhairi waɗannan ayyuka da suke gudanarwa na alkhairi cikin wannan wata mai albarka kamar yake ya tabbatar musu da ladan waɗannan ayyuka nasu da ba su sakamakon alkhairi da ya fi musu kurakuransu tare da namu da baki dukkan wani alkhairi da ne da suke fito wannan wata mai falala ubangiji tabaraka wa ta'ala da mu da waɗannan bayan Allah ubangiji ka sada mu da shi dukkan waɗansu fitiru da wani abin ki ubangiji ka kawar mana ka kare mana ka ba mu lafiya da zaman lafiya biya mana bukatunmu na alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya matattu da suka gabata ubangiji ta baraka wa ta'ala ka ji su ta yafe musu kurakuran su tare da nasu da baki daya kuma mu fikira ne ma ta kuma wa tazza wa asira wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin